يؤتي الحكمه من يشاء ومن يؤت الحكمه فقد اوتي خيرا كثيرا وما يذكر الا اولو الالباب yana ba wanda ya ga dama daga cikin bayansa dacewa a magana da yin daidai a cikin aiki duk wanda aka ba haka to haƙiƙa an ba shi alheri mai yawa ba wanda yake wa'azantuwa da gargaduwa da ayoyin Allah sai masu hankali cikakke, hankulan da suke haskakuwa da Allah suke shirya da shiryarsa.